Mai sauraro Assalamu alaikum. barka mu da wannan lokaci mu da sake haduwa ta cikin shirin ra'ayoyin mai sauraro na wannan ranar daga nan sashen Hausa Radio France International RFI sunana Zainab Ibrahim. Kamar yadda watakila kuka je a cikin labaran duniya babban bankin Najeriya ya sanar da wasu sabbin haraji kan kudaden da ake cirewa ko kuma zubawa a bankunan kasar a kokarin aiwatar da tsarin mu'amala ba tare da takardun kudade a nan da shekara mai zuwa. Babban bankin ya sanar da cewa daga jiya Laraba aka fara aiwatar da sabon harajin a wasu manyan jihohin kasar. Koya tasirin mu'amalar ba tare da kudade ba yake a yankunan ku? Ya kuke ganin za a sauwaƙa wa aje kudade da cire kudade daga bankuna ba tare da wahala ba. mu soma da ra'ayin malami na farko da ke kan layi wanda zai bayyana mana sunan shi ta ma inda ya kira waya. Bismillah. Kuna tare da Muhammad bin Yakubu Awashi daga birnin Tawa a jamhuriyar Niger. Gaskiya wannan karin haraji ina tunanin ba zai yi wa 'yan Najeriya daɗi ba tunda wannan mataki na karin haraji kan ajiye kuɗi ko cire kuɗi a banki ya zo ne a lokacin da 'yan Najeriya suke cikin wani hali na matsin tattalin arziki kuma sai gashi bankuna ba a ɗauki lokaci ba aka sanar da 'yan najeriya cewa zuwa lokaci kaza za a ɗauki mataki sai kwatsam kawai aka ga matakin ga nan ya zo an fara aiki da shi gaskiya ya kamata gwamnati ta ɗan sassauta ta baiwa talakawa mako masu amfani da bankuna ta ba su wani dan wa'adi sai su shirya ina ga ta hakan ne za a yi ma talakawa adalci kuma za su ji daɗin wannan aiki na gode mai sauraron kai da kullum murtala sadi daga nan caɗuwa a jihar maradi a jamhuriyar niger eh, wannan hakanan ne haka ya yi daidai fiske kowa yana yi ne yadda zai gyara shi kuma ya gyara al'ummar shi amma su sani cewa hawan ga mataki da suka dauka idan ba mataki bane wanda zai tsangwama ma al'umma kasar ta najeriya to wannan ba wani abu amma in sun san cewa abubuwan nan za su takura wa mutane musamman dama irin wanga abin in aka ce za a yin shi mafi yawanci talakawa ne mai magana Yusuf shadi Liman daga kasar Sudan. Wannan haraji ba zai taimakawa talakawa Najeriya ba sai dai karasa su cikin hukuma. Duba da yadda duk dan kasuwan da ya je cire kuɗin da ya kai dubu ɗari biyar aka caje shi dubu goma sha biyar ko kamfani aka caje shi naira dubu ɗari da hamsin. To wannan harajin fa da aka caje shi a kayan da zai sayar zai saka su. Kaga kenan kayayyaki za su kara harhawa. Ƙarin albashin ma da aka ce amma ma'aikata zai zama ba shi da amfani. Sannan wannan kuɗin a ƙarshe ba za ma talakawa aiki da shi ba wani katon ne yake ofis zai je sace wannan kuɗin kenan talakawa za su ci gaba da shiga cikin uba duba da yanda har yanzu mutane ma ba su waye da bankin ba na magana internal bank radio faransa a tashi lafiya Assalamu alaikum Radio France International. Mai muku sallama Alhaji Mele Isfari da karamar hukumar Isfari jihar Yobe a Najeriya. Wannan dai mu dai gaskiya ba mu gamsu da shi ba. Dalili kuwa mu muna magana ne akan masu ƙananan sana'o'i da kuma masu ƙananan jari a hannu musamman 'yan kasuwa. Musamman mutane da bai wuce dubu ɗari biyar suna riƙe da shi suna juyawa suna ya za ya ce yanzu idan sun ajiye kuɗi ko za su ɗauka a dinga cire musu kuɗi. Kaga hakan bai yi ba. Kaga ba za su ji daɗi ba. Za su zaɓa kansu maimakon su je su ajiye kuɗi a banki za su zo da shi gida idan su tashi su je su yi sana'arsu to kuma hanyar wannan zai buɗe hanya ga ƙananan barayi masu tsallaka gida to kaga an yi baye ba kenan ya kamata dai babban banki da kuma gwamnatin najeriya ta samu wata hanya da za ta sauƙaƙa wannan al'amari a gaskiya wannan dai gaskiya akwai matsala tashi lafiya ya rafa hausa Assalamu alaikum gidan Radio Faransa International mai albarka mai magana Alhaji Wagada Lawan daga nan Kincin jihar Tifa Nijar. Gaskiya wannan sabon haraji da bankin Najeriya ta yi kwata-kwata wannan bai zo wa talakawa dadin abun ba saboda wannan kara mazawa talakoki namba ne bai kamata ana hakan ba. Idan za ka sa kudi da haraji idan za ka fitar ma da haraji ai wannan kara mazawa talakoki namba ne ya kamata a sake nazari bai kamata ana hakan kan ba, ba ma goyon bayan haka. a Attajir lafiya gina rediyo mai albarka. Assalamu alaikum gidan rediyon Faransa International mai albarka. Gaskiya saka wa mutane da CBN ta bullo da shi kan kuɗi. Gaskiya wannan babban kalubale ne. Ya kamata CBN ta duba babban bankin Najeriya su duba wannan lamarin da idon rahama domin fa wannan abun dukkan shi zai zama talaka ne yake shan wahala. Ya kamata su duba su dan takaita wasu abubuwan da suke son yi a ƙasar Akwai hanyoyin da za a samu wanda za ana samun kuɗin shiga. Ya kamata a ce wannan wannan tsawwala kuɗin da suka yi. Gaskiya gaskiya ba abu bane wanda talaka zai ci gadansa sai dai ma ya ƙara ƙuntatawa talaka na gode mai magana adamu abubakar bajoga To idan dai ba ku sha'afa ba kuna tare da sashen Hausa Radio France International RFI cikin shirin ra'ayoyin mai sauraro ga ra'ayi na gaba. Assalamu alaikum gidan Radio Faransa mai albarka. Mai magana sun Farisa daga birnin Kebbin, Najeriya, daga nan Kebbi State. A gaskiya ni na ra'ayi ko kuma in ce ni a tawa shawara ga hukumomin Najeriya ga musamman babban bankin Najeriya game da matakin da ya ɗauka. To, kamata ya yi kamin a zafar da wannan a tabbatar da an inganta dukkan wasu matsaloli da za su hana da za su kawo cikas ga wannan kuduri na domin gaskiya idan aka ce yanzu kai tsaye kara tsaye a yi wannan za a samu koma bayan tattalin arziki da kuma hulɗar kasuwanci na gode ku tashi lafiya daga salma farisa birnin kebbin najeriya kebbi state assalamu alaikum sashen hausa na gidan rediyon faransa suna na garba na hali kamba daga jihar kebbi tarayyar najeriya to hakikanin gaskiya mu 'yan najeriya muna allah wadai da wannan mataki na babban bankin najeriya Najeriya kuma wannan zalunci ne kuma rashin adalci ne kuma rashin tausayin talakawa ne irin wannan lokacin da al'umman kasa suna cikin la haula wala quwwatu kowa yana cikin la haula wala quwwatu a daidai wannan lokaci a ce a ɗauko wannan tsari to hakikanin gaskiya a matsayin mu na 'yan Najeriya ba a yi mana adalci ba kuma an zalunce mu kuma ba mu yarda da wannan mataki ba. Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio France International mai magana Sadu Sa'idu daga nan daura. To ra'ayina dangane da wani mataki da babban bankin Najeriya ɗauka na sanya haraji akan kuɗaɗen da ake ajiye a bankuna da kuma waɗanda ake cire su. To hakikanin gaskiya wannan wani abu ne wanda yake zai iya jaza hauhawar farashin wasu abubuwa. Musamman idan muka yi la'akari a duk lokacin da aka ce gwamnati ta ƙara wani haraji akan wani abu to duk inda ta zagaya ta zagayo to abin nan zai ƙare ne akan talaka sakamakon wasu abubuwa za su ƙara kuɗaɗe wanda shi kuma talakan shi ne yake siyan su domin amfani da kullum ƙarshe dai abin akan talakan Najeriya zai ƙare. A ƙarshe muke mai jawo hankalin gwamnatin Najeriya. Ya kamata a ce yadda talakan Najeriya yawa wannan gwamnatin adalci ya kuma yi mata gata ta ɓangaren ainihin ba ta gudunmawa har ta tabbata ta samu kanta da kanta. Ya kamata a ce talakan Najeriya an saka mashi da abin da shi ma zai ji a jikin shi. Amma sai ya zama da cewa a har kullum talakan Najeriya yana fatan cewa zai samu sauki amma sai dai ya ji kuncin gobe ya yafi na yau wanda kuma ba hakan ya dace ba na gode assalamu alaikum gidan rediyon faransa mai magana ibrahim lara gafta da ke karamar hukumar kirika sama a jihar jigawa to mu da matalaka ba za mu ce ma zai mana wani abu ba da ayi wannan da kar ayi mu talaka ba wai wani fatan mu dai allah isa wannan abin ya kasance ya zama alkhairi ga najeriya na gode gidan rediyon faransa Yanzu kuma sai sakonnin da kuka turo mana ta shafinmu na Facebook muna tare da Umar Sani. To a gaishe ki Zainab Ibrahim bar mu soma sakonnin Facebook din tare da sakon Iliya Usainu Usman journalist Patoscom tare da Sulema Adamu Tandari da Amina Garba Auta unguwar Jaji Patoscom jihar Yobe. Assalamu RFI Hausa. Tabbas hakan ba karamin kuma baya zai kawo ga bankunan ba saboda matukar mutum ba ma'aikaci bane a gwamnati to hakika hakan zai sa shi ya ƙara yin baya-baya da ajiyar kuɗi ko tura ma wani kuɗin muddin kuɗin yana yawa zai gwammace gara ya kai mashi har inda yake da kansa saboda irin asarar da zai tafka da tura kuɗin a bankin da haka ya kamata shugaba buhari ya sake nazari fa kar ya jefa mutane wani hali na daban To sai kuma Ashiru Lawal na goma ruwan Baure daga jihar Zamfara a tarayyar Najeriya. To ni dai a fahimta ta wannan matakin na babban bankin Najeriya baya rasa nasaba da faɗi tashin da gwamnatin ƙasar ke yi na ganin ta farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar ko ana ha maza ha mata. Alhali kuma mafi yawancin wahalhalu da ke cikin ƙudurorin nata ba a kan kowa suke sauka ba sai mai ƙaramin ƙarfi. Don haka dai idan an ciza to yana da kyau a kuma busa. sai dauda hudu unguru da kaka alhaji bukar damasak da adamu muhammad mai nasara hakika wannan matakin na babban bankin najeriya salo ne kawai na musgunawa al'umma kasar shi kuma a nasa bangare lawal s zazzau daga jihar kaduna a najeriya ya kamata mahukunta su fito su yi karin haske a kan wannan sabon tsarin saboda mutane da yawa ba su fahimci yadda dokar take ba sai husaini abba dambam daga jihar bauchi hakika wannan harajin a daidai wannan lokacin da ake cikin yanayi ya ya kamata a ɗan jinkirta shi kafin wani lokaci Shehu Adamu Rijau daga jihar Nejan Najeriya to kai tsaye dai wannan abu ne da za mu yi maraba da shi ba domin zai haifar da matsala sosai kuma zai ƙara jefa jama'a cikin wani hali na matsin rayuwa kamar yadda tuni tun yanzu suka fara yin kuka a kai don haka shugaba Buhari a matsayinka na shugaban ƙasar Najeriya kana da ikon dakatar da babban bankin daga aiwatar da wannan yunkurin nasa kuma muna bukatar ka dakatar da shi domin dai ba mu shirya ma hakan ba a yanzu. sai sakon abdulmuɗaɗu mande magariya da nasiru shehu yunusari da murtala bala haraka tarayyar najeriya gaskiya ba mu yi maraba da wannan matakin ba duba da yadda tsaurinsa ya yi yawa ya kamata gwamnatin ta rinka jin tausayin talakawa matukar tana son ƙasa ta zauna lafiya sai kuma adamu abubakar bajoga gaskiya rfi mu dai ya kamata babban banki ya duba halin da talakawa yake ciki kuma hakan zai ƙara jefa kasar cikin wani hali dan yanzu ma talaka na fama to zainab ibrahim Ibrahim kin shi wasu daga cikin sakonni da masu saurare suka aiko mana ta manhajar mu na Facebook. Sannu da kokari Umar Sani. Wannan dai ne sakonnin da kuka turo mana ta shafinmu na Facebook. ko da ke sauraro da ba ku samu dama ba kuna iya aiko mana da muryoyinku ta manhajar whatsapp kan lamba kamar haka alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili uku sifili sifili sifili biyu takwas hudu takwas da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu yanzu kuma shirin zai dora. Assalamu alaikum gidan Radio France International mai magana Dauda Hudu Guru mai kifi bulaburin bakin salo. To gaskiya mu dai wannan sabuwar doka da babban bankin Najeriya wato Central Bank of Nigeria ya fitar na cewa za a rinka ɗaukar kuɗi a cikin asusun mutane da suka buɗe ko za su ajiye kuɗi ko za su fitar za a ɗauki wani kaso daga ciki a matsayin haraji. To gaskiya mu dai wannan mataki da aka ɗauka wanda gwamnatin Najeriya ita ce ta ɗauki wannan mataki gaskiya ba mu goyon bayansa. Duba da cewa babu wani alfanu da zai yi illa ya ƙara jefa al'ummar Najeriya cikin matsala da matsin tattalin arziki musamman idan aka la'akari da cewa mafi akasari mutane da suke da wannan asusun yawanci yanzu talakawa ne sun buɗe ne domin harkar kasuwancin su kuma a zo a ce an bullo da wannan lamari na gode gidan radio france international Assalamu alaikum Radio France RFI na fatan kuna lahiya. Mai magana Malam Dodo mai nama yan gayu fara daɗin kowa a Black mai kumandan daga Jean Fore Niger. Wannan abu mai muhimmanci ne saboda sauki shi ka kawo ci gaba a cikin kasashen duniya duka gaba ɗaya. Kina yan kai sauki mai abu sai ya samu ya aje kuma ya ɗoka cikin sauki kuma ya samu ya sarrafa abubuwan shi. Kuma wanda bai da mai kaɗan kuma shi ma sauƙin nan sai ya sa ya zo a banki ya aje kuɗaɗen shi. Shi ne abu mai muhimmanci. kinan ya yi tsinka kuma Allah ya sa alheri a ciki kuma Allah ya tabbatar da zaman lahiya da abin da nahiya za ta ci mu shine fatanmu na gode radio france rfi Assalamu alaikum ya rafi Hausa. Sunana Usain Muhammad Adam wanda aka fi sani da Usain Star kasuwar gawan kwalliya da magaram a jamhuriyar Nijar. Wannan mataki ko in ce wannan shiri na babban bankin Najeriya CVN gaskiya ya yi daidai ga yadda muka ji masana tattalin arziki suna faɗa na cewar eh, shi wannan shiri zai farfado da tattalin arzikin na tarayyar Najeriya. Amma kamata ya yi a ce shi babban bankin na Najeriya ya faɗakar da kawunan 'yan ƙasar ta Najeriya a dangane da shi wannan shiri ko in ce mahimmancin shi wannan shiri da fatan za a tashi lafiya a gidan rediyon faransa mai magana murtala bala har kadur mai turki abuja a hakikanin gaskiya wannan mataki da babban bankin najeriya ya dauka ya yi daidai ganin cewa duk kasan da ta ci gaba a duniya baki daya haraji ake karɓa daga hannun mutane ya shi yasa ya kasance a najeriya zaka ga mutum yana da mota fiye da ɗaya mutum yana da mota uku hudu biyar shi kadai yana da gidaje da yawa amma da ana biyan haraji duk wannan abubuwan da basu faru ba rashin biyan haraji ne rashin karban haraji ne yake jawo irin wayannan abubuwa to mu dai talaka bai shafe mu ba saboda an ce kuɗin ba wai karamin kuɗi bane zaka kai ya zama cewa an karbi wannan ah, haraji so muna goyon wannan abu ɗari bisa ɗari assalamu alaikum warahmatullahi radio france international da farko kuna tare da hada mai kwamfuta mai yama local government kevistan nigeria gaskiya ina son radio faransa in bayyana ra'ayina dangance da maudu'in da kuke tattaunawa kamata yi wannan matakin da babban bankin nigeria ya duka kamata yi shugaba muhammadu buhari ya sa baki da ai watsi da wannan matakin domin mu dai talakawa ba ma goyon baya na gode kwarai radio faransa a tashi lafiya madalla duka-duka nan shirin zai dasa aya a madadin mai sauraro da daukacin waɗanda suka tofa albarkacin bakinsa a cikin shirin da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa radio france international rfi sai injiniyan da ya sarrafa mana sauti mustapha adebisi ni zainab ibrahim da na gabatar ke cewa ku huta lafiya.